da ashirin da shida, bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na takwas ga watan daya shekara ta dubu biyu da shida miladiya darasin da ya gabata mun tike ne a ƙarshen babin da yake magana dangane da yin fushi lokacin da aka keta alfarma ta shari'ar musulunci wato ya kamata musulmi ya nuna fushinsa lokacin da duk aka keta wata alfarma ta shari'ar musulunci ta wata doka cikin dokokin musulunci yau kuma za mu tashi babu amri wulatil umuri bin rifqi bi ra'ayahum wa nasihatihim wa shafaqati alaihim wa nahya an ghishihim wa ihmali وإهمال wal ghaflati anhum wa an izihim wannan shine babu da zamu tashi kuma darasin mu kenan na da 84 ko da biyar 84 wato darasi na 84 babu amri wulatil umuri bin rifqi babun da yake magana dangane da umartar majibinta lamari bin rifqi su zama masu tausayi bira'ayahum ga talakawansu wa nasihatihim da kuma jajircewarsu wajen maslahar talakawan nasu kada mu ɗauki nasiha da sunan wa'azi a'a nasiha shine mu'amalantar talakawan da nufin gyara gare su gyara ta fuskar addinin su gyara ta fuskar duniyarsu wannan ita ce nasiha ka mu'amalance ni da kyakkyawan nufi kana son alkhairi na mai alaƙa da addini ko mai alaƙa da duniyata ni ma in mu'amalance ka da kyakkyawan nufi ina mai san alkhairi gare ka cikin abin da ya shafi addinin ka ko duniyarka wa shafaqati alaihim da kuma dai jin tausayi ga su talakawa da arrifqu da ashafaqa duk su daya sai dai arrifqu tausayi a aikace in yi abin da zaka fahimci ina tausayinka amma ashafaqa tausayin zuci to ai sai an ji na zuciyar sannan gaba ta yi aiki wallahi an ghishihim da wato babin kuma ya kunshi yin hani dangane da yi wa talakawa algusu shine cutar talakawan da zalunta su ta kowane irin nau'i in ka zanto daya daga cikin daga cikin majibinta lamarin su wat tashdid alai wallahi an ghishihim wato hani dangane da yi musu algusu wat tashdid alaihim da tsananta musu wa ihmali masalihihim da rushe maslaharsu wato an hana shugabanni su yi wa talakawansu algushu ko su tsananta musu wato kenan su zalunce su su kuntata musu su sa su cikin halin kakanuka yi wa ihmali masalihihim ko rushe maslahar talakawan wal ghaflati anhum ko ma gafala gabanin talakawan ya zanto shugaba yana shugabanci amma babu ruwan da abin da ke damun mutane shi kawai abin da ya sa a gaba yake so ya cimma nasara a duniyarsa shi yasa a gaba amma mai talaka suke ciki ba abin da ya dame shi in ka ga ya hana idan sabarci ba wai tunani yake ba dangane da gyaran titi gyaran firamare gyaran sakandare gyaran asibiti tabbatar da tsaro ba wannan ne ya hana shi bacci ba shi yana tunanin menene abin da zai tabbatar da maslaharsa business ɗinsa, kwangilarsa kasuwancinsa ta zarce dinsa ya zarce shi ne kawai abin da ke gabansa ba abin da ya shafi su da talakawa hawa ijihim da kuma gafala ga barin bukatun talakawa. wato wannan babi zai karantar da waɗannan al'amura kun ga al'amari na farko jin tausayin talakawa yi musu nasiha tausasa musu har a zuci al'amari na biyu fa rashin yi musu algushu rashin tsananta musu rashin rushe maslaha su kar ka zama mai gafala ga barinsu ko bukatunsu qala allah ta'ala waghfir lana haka lil mu'minin wa qala ta'ala inna allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun ubangiji ta'ala ya faɗa cikin suratu shu'ara da manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace waghfir lana haka lil mu'minin ka sassauta fukafukanka liman ittaba'aka ga wanda ya bi ka minal mu'minin cikin mu'minai wa janahaka ka sassauta fuffukenka liman ittaba'aka ga wanda ya maka biyayya minal mu'minin cikin mu'minai abinda wannan aya take nufi ka zama mai tawazu'u da kaskantar da kai ga dukkan mummuni ga dukkan wanda ya imani da Allah ya bika ka ya yarda da dokar da ka zo da ita a matsayinka na mazo wato kenan wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata kowane sarki ya yi wa talakawansa kowane hakimi ya yi wa talakawansa kowane shugaba na karamar hukuma ko gwamna a jiha ko shugaba a ma'aikata ya zanto mai kaskantar da kai ga waɗanda suke bin shi cikin mummunai ba ya zanto mai nuna musu girman kai ko kafafa ko mulki ko ƙasaita ko cika da batsewa tunda duk sarautar ka bata kai sarautar manzo sallallahu alaihi wa sallam ba duk mukamin ka bai kai nashi ba amma ya Allah ya yi umarni a gare shi ya zanto mai kaskantar da kai mai tawazu'u ga sahabbai da suke tare da shi to ashe kai ne min babi aula ka zanto mai kaskantar da kai da tawazu'u ga dukkan waɗanda suke tare da kai don Allah ya ce limin tabaka min mu'minin sai kuma wannan yana ana bambancewa wajen mu'amala tsakanin kafiri da mu'mini shi ne za ka yi masa za ka kaskantar da kai gare shi saboda abin da yake dauke da shi na imani a cikin zuciyarsa abu ne mai tsada abu ne mai daraja dan wannan za ka zama mai tawadu a gare shi amma kafiri ba za ka yi masa wani tawadu ba ba wani tawadu da za ka yi wa kafiri musamman kuma in kai shugaba ne in kai wa kafiri tawadu sai wannan ya nuna kaskantuwar musulunci din tunda kai musulmi ne sai wannan ya nuna daukakuwar kafirci tunda shi kafiri ne in shugabanka ne shi kamar kai kana gwamna shi yana shugaban kasa ko kai kana darakta a ma'aikata shi ne minista kaga shi ne a sama da kai wannan ya zama shugabanka ne shi to a nan gudun za ka yi masa biyayya ta shugabanci amma biyayya da ba za ta zubar da izzarka ba ta musulmi kar ta zubar da izzarka kar ka zanto dan fada kar ka zanto a'a biyayya ta aiki gurgurda yadda aiki ya tsara amma ba wai kaskantuwa ba ta yadda zai gane ka zama wata karkatacciyar kuka mai daɗin hawa kar kai haka in kai haka kawo lakanta kanka ko baka kyauta wa musulunci ba baka zama hakikanin wakili na addinin musulunci ba inda kake وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى كما وتن آية ديك ميدا نفقا واخفض جناحك تنا نفن كسكن تدكي دومن الجناح العربي na nufin fuffuke to dan adam ka ai baya da fuffuke shi yasa jumlar gaba ɗayan abinda take nufi tawazuu amma ba za ka fassara ta ɗaya ma'anarta ba ka sassauta fuka-fukanka ga wanda suka bi ka cikin mummune to ai dan adam baya da fuffuki to sai malamai suka ce kinayar ta larabci ita ce wato tsuntsu kullum yana jin a sama yake musamman in ya daga fuffukensa alamar yayi mai yayi sama kenan in ya sassauta alamar yayi mai ya dawo ƙasa to kai ma ma'ana kar ka yi hali irin na tsuntsu ka daga fufuge dan idan ka yi ka nuna ka tashi sama duk kowa a ƙasa yake kai kaɗai ne dan adam sauran ƙasa ce ta kasu za ka yi kauce kar ka yi haka amma in ka sassauta fufuge ma'ana ka yi me ka yi ƙasa kenan baka ɗaukaka kanka ba a kansu ka kyale su su baka girma dan kai shugaba ne amma ba kai ka rinka nuna girman da jin girman a jikinka ba ina fatan kun fahimta don waɗansu suke fassara ayar a wani wuri da ba wannan ba da Allah madaukakin sarki yake magana akan biyayya ga iyaye yace waqfid lahum janaha dhulli min ar-rahma da Allah ce ka sassauta fukafukan kaskantar da kai gare su su iyaye sai suka ce wannan na nufin ka fada ka durƙusa ke wannan fasara babu ita a dukkan wani malamin tafsiri na duniya kawai malamai ne a Hausa suke bankara ayar a haka dan su daurewa durƙuso da ake wa iyaye ko shugabanni gindi su ce shi ma yana da mahalli cikin Qur'ani ko hadisi to amma in za ku san kaskantar da kai ake nufi ba dukawa ba can Allah ce waqfadallahu ma su iyaye kenan a nan kuma sai shi da manzon Allah jana haka liman tabaka min mu'minin in sun fassara ta da durkuso a can wurin to a nan kuma da me za su fassara ta ya kamata ita ma su fassara ta da durkuso in suka fassara ta da durkuso a nan suna nufin Allah ya ce da annabi duk wanda ka gama da shi cikin mummune ka fada ka ga yadda shi to haka annabi kaga ya zama kuskuren fasara. ba ba daidai bane ba da haka idan mutum ya tashi fasara. aya ne yanayin fasara ta cikin littafan tafsiri da suka suke bayanin qur'ani an fara wallafa akan alqur'ani da rubuta ma'anoninsa tun lokaci mai tsawo da ya wuce baya a tarihi tun karni biyun farko tun karni ukun farko na musulunci to sai mutum ya ya nemi littattafai da aka fassara alqur'ani tun shekara dubu daya suna nan a rubuce ba a Kano ba a zarewa ba a Kaduna ko a Sokoto ba shike na sai mutum ya gani mai malami suke kuma ya zanto yana da wadataccen harshen larabci amma kawai mutum ya fassara ayar qur'ani da abin da ya ga dama wannan ganganci ne Allah tsare mu Allah ya ce inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan Allah yana yin umarni da adalci kuma yana yin umarni da ihsani wa ita'i zil qurba da bayar da haƙƙi ga ma'abucin kusanci ma'abucin kusanci wa ko kani uwa ɗaya uba ɗaya ko ɗan wan mahaifi ko ɗan ƙaninsa ko ɗan yar mahaifiya ko ƙanwanta wa yanha anil fahsha ubangiji yana yin hani dangane da alfasha alfahsha shine dukkan abin da yake da muni cikin magana ko aiki da abin da mummuna ne a mizanin shari'a da mizanin lafiyayyen hankali to shine alfasha wal munkar da abin da shari'a ta ki wal baghi da zalunci duk Allah ya hana waɗannan ya ya'izukum la'allakum tazakkarun Allah na umarni a gare ku ko kwa zama masu ɗaukan wa'azi yana yi muku wa'azi ko kwa zama masu ɗaukan wa'azi masu tuntuntuni wajen gane hanyar shirya dan ku bi da kuma hanyar da ba ta shirya ba dan ku kauce mata abu uku Allah ya umarni da shi na farko adalci kaga wannan na nufin dukkan wani shugaba ya zanto mai adalci ga mutanensa sannan kuma ihsani ihsani kyautatawa mutane wato ba tare da kuntata musu ba kaga maganar jin tausayin talakawa din biyu ya shigo ciki sannan ita ya zal qurba bai wa dukkan wani ma'abucin haƙƙi haƙƙinsa to kuma sai Allah ya hana abu uku abu na farko alfasha abu na biyu almunkar abu na uku albaghi wa an ibn umar radiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه an karɓi wannan hadisi daga abdullahi dan umar allah shi kare ta a gare shi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul naji manzon Allah tsara da mutun Allah tabbata gare shi yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kullukum kowannan ku ku mutane ra'in kamar makiyayi ne shi dangane da abin da yake shugabanta wa kullukum kuma kowannan ku mas'ulun an ra'iyatihi abin tambaya ne dangane da abin kiwonsa da aka bashi kowane ɗaya daga cikin ku kamar ɗan gadi ne an bashi wani gadi an ce tsare kaza kuma za a tambaye shi gadin da aka bashi kowanne daga cikin ku kamar wanda aka baiwa ajiya ne kuma za a yi masa tambaya dangane da ajiyar da aka bashi ko an bashi tsaro ko an bashi kiwo duk da ka fassara cikin wannan yayi sai manzo Allah ce al-imamu ra'in al-imam wato shugaba idan an ce al'imam akwai al'imamul azam wato shugaba na gaba daya malamai na kiransa al'imamul azam suna nufin shugaba na gaba daya kamar halifa cikin halifofin musulmi wanda yake shugabantar wato gaba daya ƙasar musulmi to yana ɗaukar ma'anar al'imam sannan kuma akwai al'imam imam fi wilayatihi shugaba a walicin da aka bashi a daidai da'irar da aka bashi wanda ba shi ne shugaba na kasar musulmi gaba ɗaya ba amma an danka mishi wani wuri don ya kula da wannan wurin to shi ma ana kiran shi da suna shugaba sannan kuma akwai shugaba a cikin gidansa shi ma wani lokacin ana kiransa da suna shugaba to amma a nan wurin idan mun lura da hadisin yana ɗaukar ma'anoni ne na guda biyu shugaba wanda yake kamar a matsayin halifa na al'ummar musulmi na duniyar musulunci gaba daya kamar amirul muminin to wannan imam ne ko shugaba a daidai wilayarsa daidai walitakar da aka bashi kamar shi amirul muminin ya nada ka shugaba a wani bangare daga cikin kasar shi amirul muminin ya naɗa ka gwamnansa a wani ɓangare na ƙasarsa ina fata mun fahimta tunda ka ko da lokacin halifofin manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da halifa ke Madina to zaka samu suna da kuma shugabanni na shiya shiya na garuruka akwai shugaba a Iraki akwai shugaba a Basra ko kace akwai shugaba a Basra akwai a Kufa akwai kuma shugaba a Makka wanda kamar shine bai kulawa da Makka karkashin jagorancin wancan halifa na sama hadda daular musulunci ta yi faɗi akwai shugaba a ƙasar Sham amma su suna biyayya ga halifa na sama shi ke da ikon ya sa shi shi ke da ikon ya cire shi zai iya nada wanda ya ga dama zai iya cire wanda ya ga dama to kowane ɗaya daga cikinsu ana kiransa da suna imam to sai dai a cikinsu kowa ya san wanda ya fi girma shine khalifa ko amirul mu'minin amma wancan wanda yake al-amiru fi wilayatihi ko al-imam fi wilayatihi yana da wani nau'i na shugabanci amma a daidai inda yake to kowanne daga cikinsu ra'in makiyayi ne shi shugaba a duk faɗin ƙasarsa ta al'ummar musulmai shi ko shugaba a shiya a ɓangaren shiyarsa ko da'irar mulkinsa mas'ulun an ra'iyyati za a tambaye shi dangane da kiwon da aka bashi na daidai da'irar inda yake mulki kamar yanzu a nan gurin shugaba a jiha kaga shine gwamnan jiha gaba daya to sannan kuma akwai shugabanni a shiya shiya ma'aikatu na gwamnati adadi kaza suna da kwamishinoni ka da kwamishina shine shugaba a wannan sannan kuma akwai waɗansu wato hukumomi na gwamnati wanda ba ƙarƙashin ministries suke ba wato kamar suna da wani ɓangare na cin gashin kansu an fahimta ku kamar a ce ga wata hukuma kamar board ko ga wani kwamishin kamar kwamishin kaza da sauransu to za ka samu su ma suna da daraktocinsu ko shugabanninsu da aka naɗa musu to kaga kowane ɗaya daga cikin su abin tambaya ne dangane da da'irar da aka naɗa shi mulki a kai ta yadda shi na jihar za a yi masa tambaya game da jiharsa gaba ɗaya to wancan na ɗan tsokokin kamar kwamishina a ma'aikatarsa wani darakta a ma'aikatarsa ko manajin darakta a ma'aikatarsa to shi ma za a yi masa tambaya a wannan da'irar mulkin nashi don shi umarni da hani ne a wannan da'irar mulkin tashi sannan an bashi wani hurumi ne ya horo idan mutum ya yi ba daidai ba cikin ma'aikata na ƙarƙashinsa ne idan mutum ya yi zalunci ne idan mutum ya ƙi yin aiki ne idan mutum ya keta alfarmar aiki duk yana da wani abu wanda ka'idar aiki ta bashi ne ya ɗauki horo idan mutum ya yi abin da ba daidai ba ko kuma ya ƙara mutum matsayi idan mutum ya cancanci a ƙara masa matsayi din ko a rage masa in ya cancanci a rage masa matsayi to sai an tambaye mutum dangane da wannan da'irar inda yake yin aiki iyakacin hurumin inda kake aiki idan ka tsare kai ka daga ka fita ɗaya wancan wurin Allah ba zai tambaye ka wajen bai shafe ka ba ɗaya wancan wurin Allah ba zai tambaye ka wajen bai shafe ka ba amma shi na jihar gaba ɗaya sai an tambaye shi game da dukkan jihar kamar da shi kuma shugaban kasa za a tambaye shi game da dukkan kasar gaba ɗaya ta ga adadin yawan mutanen da kake mulki shine adadin daɗewa da za ka yi kana ansa tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama kun ga abin ba ƙarfi bane ba to kamar haka kuma ko da magidanci wanda yake da mace ɗaya da ya'ya hudu biyar shida bakwai baya daidai da mai mace biyu da ya'ya goma nauyin da ke kansa wanda ke mai mace biyu baya daidai da uku ga kuma yawan 'ya'yan da sun kai goma sha uku ko sha biyar wanda yake da mace uku baya daidai da mai mace hudu wanda yake da ya'ya wajen ashirin ashirin da wani kowanne irin nauyin da yake kansa ya tsira na ɗan uwansa kenan wato gurgudan nauyin da ke karka gurgudan yawan tambayar da zaka ansa a gaban Allah tunda Allah ce wa mas'ulun arrahiyatihi za a tambaye shi kiwon da aka bashi al-imamu ra'in wa mas'ulun arrahiyatihi war rajulu ra'in fi ahlihi magidanci namiji ra'in fi ahlihi dan kiwo ne shi dangane da ahalinsa iyalinsa idan an ce ahal ko da mace ɗaya ce ta zama ahal idan mutum ya tozalta haƙƙinta cinta shanta suturarta wurin kwananta haƙƙinta na kwanciya idan mutum ya zo ya tozalta ɗaya daga cikin wannan sai Allah ya tambaye shi ranar tashin kiyama to balantana kuma ahal idan ya zanto ta haihu balantana ahal ya zanto ba ɗaya ba ce ba biyu ne kowace tana da ya'ya kowace tana haihuwa uku ne ga ahaliya ɗin tana girmama kenan da'ira ta ahal tana samun faɗi kenan to kowanne sai an tambaye ka wato kuma tambaya iri biyu za a yi maka tambayar da ta shafi rayuwarsu ci sha sutura wurin kwana da haƙƙinsa na kwana ita matarka haƙƙinta na kwana haƙƙin saduwa to sannan kuma sai tambaya ta ɓangare na biyu shine tambaya dangane da addininta ko addinin su ko tarbiyyarsu yadda ka ƙosar da su daga yunwa ka tufatar da su daga tsiraici na tufafi to kuma ya kamata ka ƙosar da zukatansu da tarbiyyar addini da koyarwar addini da ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tariha tarihai nagartattu na musulunci karka bar su a hannun kafofin watsa labarai karka bar su a hannun jaridu karka bar su a hannun talabijin karka bar su a hannun tauraron dan adam karka kyale su da kawaye karka kyale su da kada da waki-waki don idan duk yadda ka kula da wancan haƙƙin ci da sha da sutura da motar hawa amma kuma ka kyale wannan ɗaya haƙƙin sanin Allah sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin hukunci hukuncin addini sanin tarbiyya ta gari to ka cuce su kenan kuma sai Allah ya tambaye ka akai ranar tashin kiyama don wancan bai kai wannan muhimmanci ba kula da addini ya tsara kula da ci da sha muhimmanci wannan su wajibi ne amma wajabcin wannan ya fi tsarni sama da wajabcin wancan wanda ka zo ta fuskar ci da sha kila in bai samu ba a wajen ka zai iya samu a wajen wani kila rashin ci da sha din nan illa zai masa illa ko shakka ba amma bata kai illar da rashin addini za ta yi masa ba rashin ci da sha um, zai tozantar da shi a rayuwar duniya amma rashin addini zai tozantar da shi ko ya tozartar da ita ne a rayuwar lahira sai zanto ɗanka ya ci ya sha ya more ya sa abin da yake so yarka ta ci ta sha ta more ta ɗaura tufafin da take so na alfahari ta burge kawaye amma kuma karshe a ranar tashin kyama me ya sakamakon ta ko me ya makomanta ko me ya makomarsa wannan kuma yana koma zuwa ga irin tarbiyyar da kai yi naka da irin ilimin addini da ka sanar da shi ina fata mun fahimci wannan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha mace a bar tambaya ce dangane da gidan mijinta abinda ake tambayar mace dangane da gidan mijinta na farko shi mijin kansa ta zama mai kula game da shi kula da abincinsa don in ya kawo abinci ita ce za ta gyara ta gyara da kanta ko ta umarni a gyara ta dafa da kanta ko ta umarni a dafa kula da tsaftar gidan kula da 'ya'yansa sawa'un 'ya'yan da ita ce ta haifa tare da mijin ko 'ya'yan da wata ce ta haifa cikin matansa tana nan ko ba ta nan na ce ubangiji ta Allah ya danka a hannunki ke mace ki kula da yayan mijinki ko da baki kika haife su ba sannan kuma wajibi ne ki kula da dukiyarsa idan an ce dukiya duk abin da ya shafi abin da yake mai kima tun daga kan abinci har kan tufafi har kan kuɗi har kan gaba ɗaya gidan ya kike gudanar da gida mace ita ce manaja a cikin gida ita take kula da komai da komai al'idaratul manziliya fi yadiha gudanar da gida a hannun hannunta yake daidai da kan famfo yaya kike murɗa shi ko ya kike bari a murɗa daidai da wutar lantarki ya kike sarrafa ta ko ya kike bari a sarrafa da ita a gaban ki daidai da shimfiɗa daidai da kujerar zama kowane irin abu sai an tambaye ke da kyau gudanar da shi dan ba miji ne zai tsaya ya ga cewa kuma komai na cikin gida ya kula da shi ba haƙƙinsa ne ya kawo duk abin da ake bukata zai kai ki a lokacin da yake da amma idan ya fita fa kike zaki ci ai kaza ko a bar kaza in za a lalata kaza ki hana in an murgude kaza ki faɗa in za a wulakantar da kaza ki hana in za a wulakantar da abinci za a wulakantar da sutura duk ki hana wata na'ura da ake amfani da ita cikin gida ki tsaya ki ga kin kula da ita ta hanyar da ta dace wannan duk hakkin iya mace ne ra'iyatun fi baiti zawjiha a bar tambaya ce dangane da gidan aurenta me yake cikin gidan ita a bar tambaya ce wa mas'ulatun an ra'iyatiha za a tambaye ta dangane da wannan kiwon da Allah ya bata wal khadim ra'in fi mali sayyidihi yaron gida shine al khadim a da can akan ce bawa lafazin al khadim yana daukar ma'anar bawa yana daukar ma'anar yaron gida da yake aiki ko da ba bawa ba sannan kuma lafazin al khadim yana gaskatuwa akan mace yana gaskatuwa akan namiji baka bukatar dan mace ce sai ka ce khadima ka kawo ta utta anis khadim din ya shafi mace ya kuma shafi namiji wal khadim ra'in fi mali sayyidihi yaron gida mai aiki abin tambaya ne dangane da dukiyar uban gidansa driver abin tambaya ne dangane da dukiyar mai gidansa motarsa ya yake tuka ya yake sarrafa ta ya yake kula da ita yaron gida mai kula da kayan abinci abin tambaya ne dangane da wannan mai gadi abin tambaya ne dangane da wannan wa mas'ulun an ra'iyati sai manzo Allah ce wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ya cike da kalmar da ya fara da ita abinda malamin ke cewa fazlaka fazlaka a cikin larabci ko a ilimin balaga bayan ka bude abu filla filla sai ka koma da karshe ka dunkule shi dan a fitar da sakamako kowannen ku dai dan kiwo ne bayan manzo Allah ya rarrabe ya ce shugaba za a tambaye shi dangane da shugabanci magidanci matar aure yaron gida sai kuma ya sake dunkulewa ce kullukum ko dai wannan fazlaka din ke. wannan hadisi muttafaqun alaihi imam bukhari da imam muslim suka rawaito shi wa an abi ya'la ma'qil ibn yasar رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة an karɓo hadisi daga abu ala shine ma'aqil ibn yasar radiyallahu anhu Allah shi kare da gare shi ma'aqil ibn yasar yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa wa na ji manzon Allah tsira da mun ci tabbata gare shi da iyalan gidansa ya kula yana cewa ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iya ba wani bawa da Allah zai bashi kiwo na wani abin kiwo malamai suka ce ra'iya kaga ba alif da a ciki kowane irin nau'in abin kiwo ko min komin sa ya iya zantowa abin kiwon da aka baka takaitacce ne kai da mace ɗaya ko haihuwa ba kai ba kaga abin kiwo ne Allah danka a hannunka kai da iyalin gidanka masu yawa kai da gundumar da kake hakinci kai da garin da kake shugabanci kai da jihar da kake mulki kai da kasa da kake mulki ba dai wani bawa da Allah maɗaukakin sarki zai ba shi kiwon wani abin kiwo ya mutu yau mai mutu ya mutu a ranar mutuwarsa shi wannan bawan wa huwa gashu lira'iyatihi yana mai algushu ga abin da aka ba shi kiwo din yi sakaci da shi bai kula da shi ba yana mai ha'inci da kiwon da aka danka masa illa harrama Allah alaihi aljanna face Allah ya haramta masa shiga aljanna dukkan wanda Allah ya baiwa kiwo ya tozalta abin da yake kiwata din to ubangiji ta'ala zai shigar da shi ya haramta masa shiga aljanna ranar tashin kiyama wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi to dan Allah idan mutum ya san wannan hadisin kuma yana kimanta abin da ya fito daga bakin manzon Allah na zance shugabanci har wani kayan har wani kayan labada ne wani kayan morewa ne da mutum zai kokowa kai bayan ya samu ya ce sai ya dade sai ya zace sai ya maimaita sai ya yi kaza idan mutum ya san wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kalli alaƙa shi da talakawan ko aiki gare su dan Allah mutum zai gurin ya ce sai ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza wa fi riwayatin a wata riwaya falam yahutha bi nusuhi ba wani bawa da Allah madaukakin a gaban su ko kuma yayi karatu cikin littattafan su to wannan shine wajibin kai kasance littafin da zaka karanta wanda ka tantance hadisin ne ko aka tantance a ilmance dai idan ka zo ka yi bayanin wannan sahihi ne wannan bai janna to ko kanshin aljanna ba zai ci ba wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta imamu muslim ma min amirin yali umural musulmin ba wani shugaba yali umural musulmin da zai jibanci lamarran musulmi sun ya jihadu lahum sannan baya kwazo dan su kwazo da hana ido barci da aiki riris dan su wa sahu lahum baya kyautatawa a gare su illa lam yadkhul ma'ahumul janna face sai bai shiga aljanna tare da su ba dukkan wani wanda ya shugabanci al'ummar musulmi kar ku manta na kar ka samu da shugabanci ko na saman ko na ƙasa in dai musulmi ne ka tsinci lamarin su kuma ya kasance ba ka yi ƙwazo na kyautatawa da sauki haƙƙin da ke kanka ba game da su to in sun tashi shiga aljanna kai banda kai a ciki saboda ka cuce su ka zalunce su وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في بيتي هذا an karbo daga ummu na Aisha Allah shi kare da gare ta tace naji annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi yana faɗa a wannan gidan nawa a wannan ɗakin nawa yana cewa Allahumma man waliya min amri ummati shay'an ya Allah duk wanda ya jibinci wani lamari cikin al'amarin al'ummata fa shaqqa alaihim sai ya tsananta wa al'umma ya sa su cikin kunci saboda ya sace dukiyarsu saboda ya danka su a hannun wanda zai cuce su saboda ya yi sakaci game da su ba wai abin da za a yi aikin ba ne babu an yin aikin ko an danka a hannun wanda kafin a bashi an san ba zai yi ba fa shakka alaihim ya musguna musu fa shuquq alaihi ya ubangiji ka musguna mishi haka manzo Allah ce ya matsanta musu ya Allah ka matsanta mishi shakka alaihim din kenan ya wahalar da su ya Allah ka wahalshe shi wa man waliya min amri ummati shay'an wanda da ya jibinci wani abu cikin lamarin al'ummata farafaqa bihim sai ji tausayin su farfuk bihi ya ubangiji ka ji tausayin shi sai ya bi su a sabu ya ubangiji ka bi shi a sabu sai ya kula da su ya Allah ka kula da shi kaga anan gurin duk wanda yake shugabanci hanya ɗaya ce zai bi ubangiji Allah ya ji kansa ya ji tausayin shi shine yayi mai ya ji tausayin talakawa sa to shi kuma jin tausayi na talakawa ko jin tausayin wanda ke karkashin ka a bakin a zuci ne kadai ka ji kana jin tausayin su a baki ne ka tara yan dalila ka faɗa a nene ne a aikace a zuci a samu haka ne a baki in ka faɗa haka ne kuma da abin da zuciya ta kunsa da abin da harshe ya faɗa aiki ya gaskata su amma duk yadda zuciya ta kunshi tausayi baki ya furta kila haka hada da rantsuwa idan aiki ya kare ta ka ya tabbata kai makareci ne ba mai jin tausayin talakawa ne. amma ka aikata talakawa su gani ka aikata su gani wannan shine hakikanin abin da ke zo jin tausayin to kun ga abin ba karami bane ba kenan da haka duk wanda yake cikin nan gurin mu kafin mu tuna wanda suke sama da mu yi tana adadin mutane nawa ne a karkashin sa matukar kana jibintar wani abu na lamarin musulmi wanda yake da rumfa a kasuwa yara nawa ne a karkashin sa yaya haƙƙin su a hannunsa yana fita kan kari ko yana makalewa ko yana cijewa ko yana cutar su wanda yake da iyali ya yake gudanar da iyalinsa gidansa yaya haƙƙin matansa da 'ya'yansa a kansa shin 'ya'yan yana yin adalci tsakaninsu tsakanin wancan da wancan ko yana zalunci a tsakaninsu ko yana fifita 'ya'yan ɗakin wance akan ɗakin wance a gidan da yake mace ce sama da ɗaya dole mutum ya yi wannan tunanin shi kansa a karan kansa sannan ka fita daga gida ka kalli unguwa sannan ka kalli galibar hukuma sannan ka kalli jiha dole ne kowane ɗaya ya kalli cewa hadisan da shi suke kai tsaye a daidai da'irar da yake shugabanci tunda da manzan Allah yana magana kan man waliya min amri umma man waliya min amri ummati shay'an malamai suka ce shay'an din nan ai na kira ce man kuma shartiyya ce na kira kuma fi sharti to fi da umum na nuna komin kankantar abin da ka shugabanta na al'ummar musulmi idan matar ka kake shugabanta ai musulma ce ka riƙe wani shugabanci kenan a hannun ka na matarka idan sama da ɗaya ce idan ƴaƴa ne idan sama da ɗaya ne ya kake gudanar da su ya adalcin ka tsakaninka da su to kuma za a je shugabancin karamar hukuma har a je shugabancin jihar har a je dukkan abin da za a je kuma har a je shugabancin ma'aikata da sauran wurare da kake yin shugabanci ko mun kankantar abin da kake shugabanci to wannan addu'a za ta shafe ka idan ka yi abin kirki ta shafe ka ta bangaren kirki in kayan abin tsaya kuma ta shafe ka ta wancan bangaren duk wanda yake shugaban taro na al'amari kuma ya zanto ya zalunci mutane ya kuntata musu to maza Allah ya riga ya masa wancan addu'ar Allah kuma zai karba duk wanda ya sa mutane to maza Allah ya wancan addu'ar kuma Allah kuma zai karba wannan hadisi rawahu muslim وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم daga abu hurairah Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah tsara da mancin Allah tabbata gare shi yace kanat banu isra'ila tasusuhum al-anbiya banu isra'ilawa su da can annabawa ne suke shugabantar su kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun duk lokacin da wani annabi ya mutu sai wani annabi ya maye gurbinsa kaga lafazin halaka na nufin mutuwa a nan ba wai halaka ta barin tafarkin gaskiya ba kakan ce halaka fulan wane ya halaka idan ya bar mai tafarkin gaskiya kakan ce halaka fulan ya zanto kana nufin mata fulan wane ya mutu kullama halaka nabiyun khalafahu nabi duk lokacin da wani annabi ya mutu sai wani annabi ya maye gurbin sa wa innahu la nabiyya ba'di yadda ko lamari yake babu annabi a bayana wa sayakunu ba'di khulafa bayan na za a samu mamaya ne wane gaji wane wane gaji wane Gadon sarautar gari kaza gwamnan gari kaza gwamnan jiha kaza mamaya ne a bayana ba annabawa ba fa kuma za su yawaita in sun yawaita kuma za a samu masu zalunci a cikin su da yawa qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah fa mata amruna to da me kake umartan mu kala sai manzo Allah ce awfu bi bai'atil awwal fil awwal ku cika mubayar da kuka yi wa na farko na farko ma'ana idan wani ya zo aka yi masa mubaya'a aka ce shine shugaba to ku tsayu akan mubaya'ar ku da amintuwar ku da shugabancinsa ko da wani ya zo ya yi jayayya da shi don ya kwace mulki a hannunsa da ƙarfi ku tsaya ku taimaki na farkon don ya kada na biyu abin nufi dan ya karya wancan nabiyin da ya zo zai masa kwacen mulki da ya zo zai masa juyin mulki kun gane ne sun ma'atuhum haqqahum sannan ku ba su haƙƙin su me haƙƙin shugaba akan talakawa shine asammu wa ta'a ji da biyayya cikin abin da suka yi umarni wanda ya dace da Allah ya ce maza Allah ya ce was'alullaha allazi lakum ku kuma ku roki Allah haƙƙin ku dake wajen su in sun hana ku za su iya hana ku haƙƙin to karku ce za ku kwata da ƙarfi ku kyale su da Allah ina ba ta fahimta abin nufi kada ku ce mu tashi mu karɓo shi koda da ƙarfin tsiyari tunda a lokacin da mulki a hannunsu su suke da 'yan sanda su suke da soja su suke da bindigogi su dokokin ƙasa suka bai wa damar rike bindiga da hasashi ko ba ba ku damar rikewa ba ku duka da haka lokacin da kuka zo za ku karɓa haƙƙinku da ƙarfi su kuma ya za su yi za yi amfani da karfin da ke hannunsu don kare kansu to wajen haka sai a yi asarar rayuka da dukiyoyi ta bangarori guda biyu to gudun wannan sai ku kyale haƙƙin ku Allah ya kwata muku gobe kiyama ina fata an fahimta wato wannan hadisin ana kafa hujja da shi wajen cewa ba shi halatta amirul mu'minina khalifa cikin halifofi sarkin mummunai ko da ya zalunce ka ba shi halatta ka je ka kafa wata daba ka ce da su ku zo mu je mu yi yaƙi don mu kwato haƙƙinmu da ya hana dai idan kuka yi haka zai bayi zuwa ga a yi hasarar rayuka ta ɓangarori guda biyu ba shi halatta ku ce sai kun cire shi kun tsige shi da ƙarfin tsiya ta hanyar juyin mulki in an yi haka za a yi kashe-kashe marar amfani ina ba ta amfani to gudun wannan kashe-kashen gudun wannan hasarar dukiya da za ta faru shi yasa sai aka ce ku kyale su da Allah Allah zai kwata mulkin zai kwata muku haƙƙin ku gobe kiyama fa inna Allah sa'iluhum lalle Allah zai tambaye su an mastar'ahum dangane da abin da ya ba su kiwo ranar tashin kiyama wato anan gurin malamai suka ce cikin wannan hadisi akwai abin izina abin izina dai shine ashe ubangiji ta'ala yana danka mulki ne a hannun masu addini domin banu isra'ilawa gaba daya annabawa ne suke shugabanta su tasusuhumul anbiya wato daga asiyasa ne waɗanda suke gudanar da mulkin su da su sune annabawa idan wannan annabi ya tafi sai kuma a kawo wani annabi yace amma ni baya na tunda babu annabi dan haka mulki zai zama a hannun mutane ɗaiɗaikun mutane wanda ba annabawa ba su ko ɗaiɗaikun mutane akwai mutum na gari akwai wanda ba na gari ba to su waɗannan wanda ba na gari ba ku ku ba su haƙƙin ku da yake wajibi ku ba su ne ji da biyayya cikin umarni da suka yi wanda ya dace da Allah ya ce manzon Allah ya ce dan ba a musu biyayya in sun yi umarni da sako abin duk suka yi umarni na gari za ku bi su amma ku haƙƙin ku na wato su kula da haƙƙin ku na magani na asibiti na tsaro na dukkan waɗansu ababai da suke haƙƙin ku ko da sun hana ku kada ku ce za ku kwata da ƙarfi ku kyale su da Allah ina ba ta fahimta wannan hadisi muttafaqun alaihi al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka ruwaito shi wa an aiz ibn amr radiyallahu anhu an karbo hadisi daga aiz ibn amr Allah shi kare da gare shi annahu dakala ala ubaidillah ibn ziyad ya shiga wajen wani mutum da ake kira Ubaidullah bin Ziyad fa qala lahu yace da shi ai bunayya ya kai dana inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naji manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi da iyalan gidansa yana cewa inna sharrar ri'a al-hutama ka sani mafi sharrin makiyaya al-hutama shine wanda baya kula da dabbobinsa makiyaya na dabbobi wanda ya fi zama mafi sharrin makiyayi shine wanda baya kula da dabbobinsa wanda ya kada wannan dabba nan da karfi ko za ta fada rami bai damu ba baya kula da inda ya kamata ya fita ina ne mai ciyawa lullub da dausayi ya kai su baya kula da wurin da ya kamata su sha ruwa ya kai su akan kiri su sha ruwa baya kawai shi dai kora sai ana ta tafiya kawai wannan ko a cikin dabbobi mai kiwon dabbobi wannan shine mafi sharrin su to ballantana kuma a cikin mutane mafi sharrin makiyaya mafi sharrin shugabanni wanda shi ma baya kula da abin da ya shafi maslahar talakawansa irin yadda mafi sharrin makiyaya a bangaren dabbobi shine wanda baya kula da abin da ya shafi maslaha na dabbobinsa to haka mafi sharrin shugabanni shine wanda baya kula da maslahar talakawansa shi maslahar kansa kawai ya sa gaba fa iyyaka an takuna minhum ka kiyayi kasancewa cikinsu wannan hadisi shi ma muttafaqun alai imam bukhari da imam muslim suka rawaito shi وعن ابي مريم الازدي رضي الله عنه ان كربو daga مريم الازدي الله shi kare da gare shi annahu qala li muawiya ya ce da muawiya radiyallahu anhu lokacin da shi muawiya yake shugaba na musulmai yake amirul ya je ya same shi yana shugaba ya ce da shi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kuru kai muawiya ka sani ni na ji manzon Allah ta da mancin Allah tabbata gare shi yana cewa man wallahu Allahu shay'an min umuri almuslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaba Allah duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yawm al-qiyamah yace naji manzon Allah tsara mutum tabbata gare shi na cewa man wallahu Allah shay'a min umuril muslimin duk wanda Allah ya bashi wani abu cikin lamurran musulmai ya shugabantar da shi wani wani sashi na al'ummar musulmai fa hatajaba duna duna hajatihim sai ya sanya hijabi tsakanin shi da bukatarsu wa kallatihim da talaucinsu wa fakarihim da fakirancinsu ihtajaba Allah duna hajatihi wa khallatihi wa fakrihi yawm al shi ma Allah zai sanya hijabi tsakaninsa da bukatarsa da talaucinsa da kuma fakirancinsa a ranar tashin kiyama malamai suka ce da da haja da kalla da fakar dukkaninsu bukata ne sai dai haja bukatar da ba ta zama ta larura wadda ko ba ita a iya rayuwa amma kuma in an same ta za a ji daɗi to talakawa suna da wannan bukatar a wajenka kuma a cikin asusun gwamnati akwai yadda za a yi a biya wannan bukatar daga nan kaga haja ita ce mafi zama ganganta ko sai mai sai khalla khalla bukatar da ta tsara haja tsanani da bukatuwa zuwa gare ta an gane ku ita ma lam tabluk hadda darura lakinnaha qaribatun min ad-darura bata kai larura ba kamar tilashin rayuwa amma tana dab da ta zama mai tilashin rayuwa yanzu mu buga misali daga cikin misalai dangane da mazauna karkara dangane da mazauna karkara ba mazauna birni ba don bukata ta kan canja daga wuri zuwa wuri mu ɗauki mazauna karkara dangane da mazauna karkara su samu motar haya da za ta rinka zirga-zirga da su daga wancan sashi zuwa wancan sashi a garin da yake karkara ne ko karamar hukuma ce ko maraya ce samar da motocin haya na yawo a cikin garin wannan dole rayuwa ne ba dole rayuwa bane ba Kada faɗi sunan gari ne wani sai na bai da garin su kawai ko ba haka ba amma akwai garuruka da dama da kasan ba za ka haɗa su da da Kano ba ko ba haka ba bari mu ɗauki shiya guda hudu a yamman Kano da kudancin Kano da abin nan idan kai arewa da Kano da kafinta daga cikin kananan hukumomin da suke cikin birni da kewaye wacce ce karamar hukuma ta farko a ai kai nisa wanda ba ta cikin birni da kewaye in gogo ai ba ta cikin birni da kewaye ko ba haka ba to ka aka dauke ta mutanen da suke cikin kawai dan a samu motocin haya cikin ungogo bukata ce wannan ta dole a bayan an samu menene kamala haka idan kai yammacin Kano wata karamar hukuma ce ta kusa wanda ita zaka fara shiga liman gado to mu dauka da liman gado ko dawakin tofa su da dai a kusa juna to a dawakin tofa ko liman gado samuwar mota ta zirga zirga a cikin gari wajibi ne baya cikin dole rayuwa ina fata an fahimta to kuma idan ka dauki kudancin Kano dawakin kudu ce ta farko ko dawakin kudu ko kore ko bankore ko ma wace ce cikin waɗannan sannan idan ka fita gabacin Kano fa gezawa misali aha to dukkan waɗannan zaka ga garuruka ne da bukatar motar haya a cikin su baya zama tilashin rayuwa irin yadda a cikin Kano zai zama tilashin rayuwa to yanzu a can gurin a ce bukatar motar haya ba tilashin rayuwa bane ba to wannan ta zama haja kenan to daga nan gurin sai mu ɗauka tsakanin ruwan sha da wutar lantarki a waɗannan garurukan da muka lissafa wanne ne ya zama dolar rayuwa wanda sai da shi ruwan sha wutar lantarki ba ta zama dole rayuwa ba a can amma tana kusa da me to sai mu ɗauka wutar lantarki a can ta zama ita ce me khalla sannan kuma ruwan sha ya zama shine me faƙar to yadda zaka buga misalan kenan wai dan kwatanto mana abin a kusa to duk mai mulkin da ya kasance ya zama shugaba a cikin shiyarsa sai ya shiga tsakanin hadar mutane da kalla ɗansu da faƙar ɗansu ya sanya hijabi ya kuma akwai halin da za a yi a yi ba cikin sabawa Allah ba dai idan mutane sun kaunaci juna cikin abin da ke saban Allah ne kaga ai ba sa cikin wannan hadisin amma waɗanda za su kaunaci juna wajen yi wa Allah da'a da biyayya ijtama alaihi kan hakan suka haɗu a nan gidan duniya wa tafarraqa alaihi kuma kan hakan suka rabu har suka mutu to waɗannan su ma suna cikin waɗanda za a yi wa inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah wa rajulun da aka umra'atun zatu mansibin wa jamal fa qala inni akhafu Allah da mutumin da wato mace ma'abuciyar matsayi da kyau ta kiraye shi dan ya aikata zina da ita fa qala yace da ita inni akhafu Allah ni kam ina jin tsoron ubangiji wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha da mutumin da ya bayar da wata sadaka ya boye sadakar ga bari gidan mutane dan kar mutane su gani hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamino har hannun hagu bai san ba abin da dama ya bayar ba wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu mutum na bakwai shine mutumin da ya ambaci Allah khaliyan a inda ba kowa sai shi ya tuna Allah zikirin Allah fa fadat aynahu idanunsa suka fitar da hawaye dan jin tsoron ubangiji to waɗannan suna cikin waɗanda za a yi wa inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah malamai suka ce a ciki kun ga akwai imamun adil da kuma shafun na shafi ibadat rabbi da kuma rajulun qalbuhum allakum bil masajid da rajulan tahabba fillah yatama alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun da atahum ra'atan zatu mansibin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha wa rajulun zakara Allah qala idan kun lura ko a tunanin ku da ya kamata a fara gabatarwa cikin guda bakwai wane ne cikin sai ko kwazo ya fi shugaba mai adalci a'a mutumin da ya ambaci Allah inda babu kowa sai shi kaga tsamar ikhlas har yayi kuka da sunan ubangiji a'a mutumin da mace mai matsayi ma ma'abuciyar kyawu matsayinta kawai ko ba ta da kyau ai zai sa mutum ya ji so ya kula alaka da ita kanta kawai ko ba ta da matsayi ai zai sa mutum ya jira so ya ganta ya ganta kusa da ita amma ga matsayi ga kyau ta kiraye shi ta bayar da dama kaga ba shi ne ya mai ta ba dan kila shi ta masa furjini to sai kasance ita ce ta neme shi amma tare da haka jin tsoron Allah ya hana shi wato ku lura idan kun lura cikin ɗaiɗaikun mutanen sai kuka cewa inda kai ne aka ce ka yi lissafi wa ya kamata ka fara sawa a layin farko amma manzalar Allah sallallahu ya kyale ya sanya shugaba shugaba mai adalci fa shi abin da yi ba wani abu ne da ya shafi kansa ba wani abu ne da ya shafi wa jama'a to kuma jama'a din nan gaba daya haƙƙinsu a wajen Allah ai ya fi haƙƙin ka kai kadai yasa sai manzo Allah ya gabatar da shi tunda a cikin jama'ar nan akwai masu rauni akwai talakawa akwai maza akwai mata akwai masu ibada akwai masu kaza to shi yasa samun shugaba mai adalci a cikin jama'a ya fi samun mai zikiri shi kadai dan shi zikirin shi kadai zai amfana amma shugaba mai adalci ba adalcinsa ba zai amfana dukkan jama'a duk da cewa zikiri babban abu ne yana da matsayi yana da lada yana da mai amma kaga a yi koko wanda za a samu shugaba mai adalci ba karamin abu ba wato kun ga gabatar da shi lalle yana da mahallin shi wannan hadisi muttafaqun alayhi wa an abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لك عبد الله بن عمرو بن العاص الله كان يدعى قريش يتي مزا الله تعالى من شاء الله ثبت قريش يتي إن المقصدين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا رواه مسلم manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace innal muqsitina inda Allah ala manabir min nur masu adalci inda Allah matsayinsu a wurin Allah ranar tashin kiyama ala manabir min nur suna kan waɗansu tuddai ne na haske manabir jam'in na shine dukkan wani abu mai tudu ina fata mun fahimta sawa'un itace ne ko kuma tarin kasa ne ko suminti ne ko katako ne duk wani abu mai tudu wanda idan ka haushi ka tsaya wato na kusa da na nesa za su iya hango ka ka kere sauran to wannan abin ya zama mimbari shi yasa mimbarin juma'a ake kiranta da suna mimbari kalmar asalin ta larabci ce mimbar shine duk abu mai tudu yan suna da yawa sai a ce mai manabir to waɗanda suke yin adal sakamakon su a wurin Allah za su kasance alama a akan waɗansu tuddai ko ka ce akan waɗansu mimbarori min nurin na haske gashi kaga idan aka ce wuri mai tudu mai haske shi kan shi zai ja hankali a gaishe to kuma sai ka hau kai yadda hasken zai jawo hankali a kallo wajen ka ga kenan za a ganka wato don nuna matsayin waɗannan mutane a ranar tashin kiyama to anan malamai sun yi fassara waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi babban matsayi da Allah zai ba su ba wai ana nufin wani mambari ko wani tudu ne za a dora su a kai ba amma waɗansu malamai suka ce a'a yadda manzo Allah ya faɗi kalma ya kamata mu ba ta fassara ta lalle za a dora su kan wani tudu wani abu na tudu na haske tudu kamar mambari kuma gashi na haske za a dora su a kai yaya abin yake na haske ne don ababen ranar tashin kiyama gaibiya ne za ka san su a ilmance amma ba za ka iya gane su ba alal hakikati sai bayan mutum ya zo su alama na bira bin nufi to za su kasance kan waɗansu tuddai na haske a ranar tashin kiyama kamar an tambaya su wane ne sai manzo Allah ce Allah zai na fi hukumi su ne wanda suke adalci cikin hukuncin su kaga shugabanni da kuma alkalai a kotunan su duk sun shiga na fi hukumi dan su ne ashabul qarar su ne ma'abuta doka a hannu wanda in doka za su kawo za su yi adalci wajen dokar ba za su yi zalunci ba ba za su kawo ba da nufin cin mutuncin wani ko dakatawa wani a'a za su kalli maslaha amma gyara wanda zai shafi dukkan jama'a ko da a karan fara suwa da ba sa so suwa da suna ganin bai musu daidai ba sannan kuma wanda za su yi adalci a kotunan su ba sa ɗaurewa na dan baya da galibu su saki wani dan yana da galibu a duk wanda ya cancanci ɗaurewa za su ɗaure shi ya ajilu na bi hukumihim cikin hukuncin su wa ahalihim kuma suke adalci a cikin iyalinsu kaga an sauko daga shugaba al'akbar zuwa ga wanda yake cikin shugabancin cikin mutane fi a halin cikin iyalinsu wato waɗansu daga cikin magabata saboda san nuna adalci cikin ahalinsu ko da yara guda biyu ne suka zo lokaci guda wannan duk ƴaƴansa idan ya kama wannan ya sumbace shi kuma ga ɗayan yana kallo shi ma sai ya kama shi ya sumbace shi don ya yi musu adalci kada ka kasance ya sumbaci wannan kadai ya kyala wancan bai masa ba wancan ya zo wani kai ko haushi a zuciyarsa yara kanana a ce sa'annin juna wannan dan shekara biyu wannan dan shekara biyu wannan dan shekara uku wannan dan shekara uku in ya sumbaci wannan kuma sai me ya juyo sai ga wannan shi ma zai wuce sai gama sai sumbace shi dan kowanne ya ji daɗi ina fata an fahimta to amma kaga akwai bambanci tsakanin yaro dan shekara biyu da kuma wani wanda shi kuma ya fara girma dan shekara goma sha biyar ban tsammanin zai ji haushi dan ka sumbace wanda shi baka sumbace shi ba ina fata an fahimta wato mutum zai kalli maslahar karami zai fi jin kishi ina fata an fahimta in zai wa wannan naira biyar to sai ya baiwa wancan naira biyar in ya dauko cingam ya baiwa wannan to kuma dole ma ya wa wancan kenan wannan ne cikakken adalci to haka kuma ko matansa yadda zai hira da wannan ya fara'a da ita sakan mata fuska haka kuma zai hira da wannan ya fara'a da ita ita ma ya sawo fuska yadda zai ji koke-koken wannan ya ba ta shawarar da su dace haka zai ji koke-koken wannan ya ba ta shawarar da su dace yadda wannan in wani abu ya shafi iyayenta da yan uwanta da danginta zai tsaya ya ruwa ya tsaki gurgurda yadda zai iya to haka wancan ma in wata matsala ta taso cikin danginta da yan uwanta zai tsaya ya ga yayi abin da ya dace to wannan ne ya adruna fi hukumihim wa ahlihim da iyalansu masu adalci cikin iyalansu kaga abin ba karami bane ba yayin yau mai mata biyu mai mata uku ba duka bane suke haka za a ga wani ɗaya ce kawai ya kula da ita ba ruwan shi ɗaya ya kula da ita da danginta da yan uwanta wancan ku ba ruwan shi da ita ba ruwan shi da danginta ba ruwan shi da iyayenta ɗaya ya dindina mahaifanta wannan ko bai ɗauki mahaifanta bakin komai ba ɗaya ya kula da ƴaƴanta yana jawo su a duka yana yi musu kowane irin gata wancan ko bai damu da ƴaƴan ba wannan ya yi musu wasa ya jure wa duk laifin da za su yi masa ko wani abu da za su yi na kuskure na yaranta wancan gudu sun yi abu hantara hantara zagi jin mutunci la'anta da sauransu babu yadda za a yi ka samu wannan matsayin a dole ka kan tudu na haske faran tashin kyama in wannan shine halinka dole sai ka yi adalci dole ka kwatanta adalci da tsakanin yadda in wannan ya laifi ka hore shi wancan ma in ya laifi ka hore shi wa ma wadu kuma su ne wanda suke hukunci cikin abin da aka danka a hannunsu da shugabanci wanda suke hukunci dangane da adalci dangane da abin da aka danka a hannunsu aka dora musu wayin jama'a rawahu muslim wannan hadisi muslim da ya rawaito shi wa an auf ibn malik radiyallahu anhu qala an karbo hadisi daga auf ibn malik Allah ya kare da gare shi قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجم أن الله تعالى من الله ثبت قريشنا سوى خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنونكم قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة رواه مسلم an karɓo hadisi daga awuf ibn malik Allah ya kare da gare shi awf bin malik yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul da ji Allah sada mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa yana cewa khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum zababbun shugabanninku su ne waɗanda kuke son su su ma suke son wa tusalluna alaikum kuke musu addu'a ta gari su ma suke muku addu'a ta gari to waɗannan su ne mafi zababban shugabanni duk shugaban da yake son talakawa su ma talakawa suke son shi yake addu'a wa talakawa ta gari su ma suke masa addu'a ta gari to wannan shine mafi zaɓaɓɓen cikin shugaba to wannan yaya adadin su yake cikin al'umma wa shiraru a ko a shararan shugabanninku mafiya sharrin ku allazina tubgazunahum wa su ne wanda kuke kin su su ma suke kin ku wa tal'anuhum wa yal'anunakum waɗanda kuke tsagin su ku tsine musu su ma su tsine muku ko in kowa gefe guda ku tsine musu albarka su shugaban ya tsanta wannan jami'in ya tsanta hirar talakawa su suke sace ai mutanen banza ne ai kaza kaza kaza kaza in wancan gwamnati ya haɗa mata <laughs> haka su suke la'anta ku kwalace su wannan su ne mafiya sharrin shugabanni kenan to tsakanin ku da Allah ya tsaki ku da bin nan kaga manzo Allah kamar yake za mu ga cewa zuwa suka cewa a yau a abu a fili yake kana da manzo Allah ya faɗa wannan sai Abu bin Malik yace da shi qulna sai muka sai muka ce kai ya rasulullah afalanu nabizuhum ya manzo Allah in haka ne ba za mu zare takobi mu yake su ba sai mun kawar da su da karfin tsiya domin almunabaza shine fito na fito afalanu nabizuhum ba za mu fito na fito da su ba kala sai manzo Allah ce la a a karku haka ma aqamu fi kuma sala matukar suna tsaye da sallah a cikin ku la kar ku yi haka ma aqamu fi kuma sala matukar suna tsaye da sallah a cikin ku ma'ana musulmai da su matukar suna yin sallah to tunda musulmai da su ba za ku yake su ba ba za ku ba za ku sai kun cire kan mulki ba ta hanyar ba ce ta hanyar wato wa yake da suna juyin mulki ku dauki takobi da karfin sa ya ku ce sai kun kore su tunda dai musulmi ne suna sallah ina fata an fahimta wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi eh to ne ana wajen nan gurin na karasa kuna kun me ce afala da nabizuhum qala la ma aqamu fikum as-salah ma aqamu fikum as-salah wa idza ra'aytum min wulatikum shay'an takrahunahu fakrahu amalahu Wala, la tanzi'u yadan min ta'a abinda wannan tukun yake nufi yana cikin wata riwaya daban ta wani hadisin idza ra'aytum min wulatikum shay'an takrahuna idan kun ga wani abu da kuke ki dangane da shugabanninku wani hali mara kyau da kuke kinsa dangane da shugabanninku fakrahu amalahu to ku ki wannan aikin kadai da yake aikatawa wala tanzi'u yadan min ta'a amma kar ku zare hannunku daga da'a ku ce za ku yi tawaye kar ku yi haka nazu ulaydi min ta'a shine ka ce bi daga yau wannan gwamnan na jiha ba gwamnan na bane ba na yi tirafi daga yau shugaban karbar hukumar nan ba shugaba na bane daga yau sarkin nan ba sarki na bane ba to da za ka yi da min ta'a kenan ina fata an fahimta dan na taba jin wani malami ba san zuciya ya karanta wannan hadisin sai ce to kaga dukkan wanda ya fitar ga gwamnati to ya cire hannun shi daga da'a shi ko karban mukami a cikin gwamnati zaɓi ne ba tilas aka baka ba in za a tafi jihadi shugaba ya kururuwa dole ka fito ko baka san shi ina fata mu fahimta in shugaba ya baka wani mukami ya baka wani matsayi ya baka alƙalanci kana da dama ka karba kana da dama ka ki karba in ka karba ka kwatanta adalci in ka ki karba ka ce ba za ka yi ba wanda zai tilasta maka bisa ka tilas nawa mutanen da Umar ya bayar mukami suka ki karba nawa waɗanda ya rasa alƙalanci suka ki karba nawa sauran kwalafa suka sa mutane shugabanci su ki karba ina fata an fahimta ka karbi shugabanci ko mukami wannan ganin damar ka ko ka karba ko ka karba karbar ka in kaga zaka iya rashin karbar ka in kaga ba zaka iya ba sai ka ci karba shi yi maka alkhairi sama daga karba ka je Allah ya kama ka da laifi ina fata an fahimta don wai idan shugaba baka shugabanci ba fa zai baka bane dan ya maka gata ga ka'ida ta musulunci ya kamata ka fahimci nauyi ne ya tsora maka ko shi yana ganin kai na wani na dawo ka kusa wannan daban a ma'aunin ku kenan da mutane a ma'aunin Allah mas'uliya ya dora a kanka to ya rike na zaka iya yi ko ba zaka iya yi ba in zaka iya yi sai ka karba kuma sai ka yi iyakacin kokarin ka in ba zaka iya yi ba wallahi wallahi billahi la ilaha illa huwa ka ajiye shi fi maka alkhairi saboda kai to idan ka ajiye kuma ya halaka ka je ka dawo mutane ka zo ka ce zo mu yaki shugaba wannan shine musulunci ya haramta maka musulunci ya haramta maka wannan dan bai halatta ba ka kafa wata kungiya ta yaki dan ka yaki shugaba ka ga cewa dole sai ka kula da kan mulki dan ka rada wanda kake so ko kai hawa da kanka sai ka kyale har lokacin da Allah ya diba maka zai zo ya kare zai dawo ne akan mulki ba zai wani ba dole zai zo ya kare to da kace zaka hada mutane ai fada tsakanin kai mutanen ka da kuke son ku kwace mulki da karfi da shi mutanen ka da suke son ya ci gaba da mulki da kace kai hakan babu alkhairi a cikin ka mai na fada da zo za yi hasaran rayuka daga bangare guda biyu kuma dukkanin su musulmai ne za yi hasaran dukiyoyi daga bangare guda biyu kuma dukkanin su musulmai ne amma idan ku kyale duk zalincin sa sai kuma sai ya tafi ina fata an fahimta wato kenan dan kar waɗansu su a hadisan guda biyu su nuna cewa karɓar mukami na da alaƙa da ƙiyayya ko soyayya karɓar mukami baya da alaƙa da ƙiyayya ko soyayya a ma'auni a zani na shari'a to sannan kuma tawaye wannan shi kuma daban haramun ne ka yawan shugaba tawaye ko ka zuga a yi masa tawaye ko a yi fito na fito ina mu fahimta in kai ka ci karɓar mukami ganin damar ka ne in wani ya karba kar ka hana shi ya je karba kayansa ya ga zai iya ranar da ya samu gamsuwar ba zai iya ba shi ma kuma sai ya ki karba ko ya ajiye bayan ya karba amma ba ka zuwa ka je ka ce wani ajiye naka kai ma wani ajiye naka kai ma wani ajiye naka wannan ba adalci bane ba cikin addinin musulunci sai ka kyale mutane kowa da gamsuwarsa amma tun da mutane muna rayu cikin fitina cikin rashin sanin addini sai ya zanto cewa mutane da ke kan tituna da suke son kai malami ka ba abin da suke so ba kai abin da ka karanta cikin addini ba wani wanda bai taɓa yin karatun addini ba yana daga gefe so yake abin da ya fahimta ina gani dinsa yake son kai aiki da duka kyale abin da ka karanta na dukkan tarihin musulunci na dukkan ayoyin alkur'ani da ka sha wahala wajen hada cewa duka kyale wannan ka zo ka bi shi don ya ji daɗi dan shi muridinka ne ko dan mabiyinka ne ko dan mai sauraron karatun ne to kaga daga lokacin da kai wannan kai kuma kai da ɗaliban ka waye ke bin wani kenan kai kake musu ko suke bin ka yanzu kai kake musu kenan to idan kai kake bin su me ko ilimi akan jahili babu <laughs> ilimin baya da amfani ma'ana duk abin da ka hada na yoyon alkur'ani da ka sani na hadisai baya da daraja kenan amma idan ka rike abin da ka fahimta na addini ka tsaya akan kyakkyawan niyya kar ka gaggawa cewa sai mutane sun gamsu da kai yau dai su yau da gobe tana da wanda ya zage ka watan jiya da watan shekaran jiya watan wata rana sai zuwa gane cewa a sha abin matsayar da ka tsaya da kana da gaskiya amma kai idan ka ce sai ya gamsu yau to shi ba zai gamsu ba sai ka dawo kan matsayar ka kyale matsayar ka ta ilimi to me amfanin ilimin ka kenan sannan kai kana son lahirarka wani kuma yana son shi ka bar duk wannan ka koma ka biya masa bukatarsa don me babu wani hujja na ka biya wani bukatar sa ai na kace shugaban da bai sallah ta aka yi la ma aqabu matakar sun tsare muku da sallah ba ta aka wanda ba ta sallah matakar sun tsare muku da sallah ma'ana matakar suna sallah kuma sun goyi bayan a yi cikin jam'i tunda shugabanni na da maza Allah yana bada misali a yadda shugaba ya kamata ya kasance a musulunci shugaba musulmi shine limamin juma'a shine limamin idi wannan matan ba mace ta nafiya ba mace wadda suke wato ainihin um, uh, ba dai nafiya ba ma a kamo fi kuma ya yani muddata ya kamata salat fi kuma a matukar suna tsayar da sallah to ba za ku masu tawaye ba dan shugaba na da shine shugaba na gwamnati na mulki shine shugaba a addini shine limamin juma'a shine limamin idi to tunda ya zo yana gudanar da addini yana gudanar muku da addini zai limancin juma'a zai yi limancin idi kaga bai rushe muku musulunci ba yakan yi waɗansu kurakurai kila ya sha barasa ya waɗansu ayyuka na laifi don an samu waɗansu daga cikin kuma rafin mominina a da sun yi shugaba ga shi shugaba ne an san dan barasa ne amma kuma za a bi shi Abdullahi da Mas'ud ya rinka bin Walid sallah kuma ya san Walid nan dan barasa ne har wata rana ya zo sallar azhar ya musu sallar asbahi ya musu raka'a hudu kuma ya wayo ya ce in kara mu yace ya tun da cikin karin muke tun da zo a cikin kari ake kafin da sallar asbahi an yi raka'a hudu amma kaga wannan sallar ce kawai ba ta ba ita za ta gyara amma gobe in yi zuwa sallah ba za su ce ba za mu bi ka ba tunda ne shugaba kuma ya yarda da sallah din bai sai mata to kun ga wato bambance tsakanin ba abin da yake da dama abin da ake nufi da ilimi lallabe tsakanin ababai guda biyu masu bambanci hada tsakanin ababai marasa bambanci abinda kuma ake kira da jahilci shafuɗa ababai guda biyu masu bambanci da juna da raba waɗanda ba su da bambanci to nan jahilci to wani da ya zo ya kalli irin waɗannan hadisan sai ya kalli janibin da'a da biyayya da rashin tawaye to sai ya sa shi ya zanto cikin kowane irin abu ko da shugaba shi shugaba kaga yana yin sako daban da ya yi umarni da sako duk shugaban da yake sako a karan kansa yana sako za a yi masa da'a ko ba za a yi masa ba za a yi masa amma duk shugaban da ya yi umarni da a yi sako to za a yi masa da'a a wannan umarnin ba za a yi masa to kaga bambanci kenan amma sai wani ya zo ce mutum yana sata mutum yana shan giya yana sata yana shan giya wannan shi kira amma ya ce me sata mu in yi umarni da sata ba za mu ba in yi umarni da shan giya ba za mu ba amma da'ir da ya umarni na gari za mu bi shi a kai inda ya kuskure kuskure tsakanin shi da sa za mu so ya daina kuma za mu ki ne ya daina addu'ar Allah ta ya daina sa waɗansu waɗanda za su iya masa magana ya ji su faɗa masa dan ya daina yanzu ka zo ma'awiya wani je shiga daga shi sai cikin waɗanda sun isa ya faɗa masa wannan hadisin kuma nan take dauki mataki a kai to matsalar ma nan wurin ba mu da wanda suka isa da za su je su yi wa shugabanni magana ina ba za mu fahimta saboda wanda ya isa ya yi magana shi ne kamar a ce wani gawartaccen mawadaci wanda baya buƙatar komai a gwamnati yana tsaye da kamarsa Allah ya wadatar da zuciyarsa bayan ya wadatar da aljihunsa ga wadatar zuci ga wadatar ba abin da yake bukata a wurin gwamnati ita gwamnati zai mata kwarjini saboda wadatar sa ba wadatar sa ba shi kuma wadatar zuciyarsa sa ya ji baya da bukatar komai a wurin ta dan kafin gwamnati ta zo dama shi can wani abu ne ba ita ce za ta bai shi wani abu ba ina ba za mu fahimta to lokacin da ya je ya samu gwamna ko ya aika aka kira wata din karamar hukumar su ce yanzu kai Allah ya baka mulkin mutane ka zo kai kaza kai kaza kai kaza na ne ka wuri kaza na ga kaza ne kaza sun yi mun kaza akwai mawadatan da zai iya kira su gaban karfin kuma ya daidaya masa magana yana cewa na su ba a yi hakuri ba za a sake ba to amma ba za su yi ba saboda ga wadatar kudin amma ba su da wadatar su yana da wadatar kudin amma tare da haka da ya ji za a raba kulotai shi ma kuma sare to kaga idan zai iya faɗa shi shugaba wani abu to kuma sannan sai ka koma kan malamai waɗanda ubangiji ta ala baiwa ilimin addini waɗanda Allah baiwa ilimin addini abin da ya kamata su ɗauka kimar duk abin da za su mallaka a duniya na kuɗi ba ta kai kimar aya ɗaya ba cikin ayoyin alƙur'ani duk abin da za su samu na mukami bai kai kimar hadisi ɗaya ba cikin bukari ko musulmi sannan su sun samu fifiko akan mutane ne ba dan abin da ke aljihunsu ba ba dan rigar da suke sawa ba dan abin da Allah ya ilmantar da su na wannan abin da ke cikin zuciyarsu to lokacin da suka dauke shi ba komai bane suka je wajen mai mulki suka ce kaza suka je wajen mai kudi suka ce kaza sai mai kudi ya ga a ah, ashe abin da kai kake tare da shi baya da kima dan da ka dauka yana da kima da ya wadace ka ba sai ka zo wajena ba tun da ka zo wajena ya nuna na ya fi kima daga lokacin ka ba shi dama ya dauka nashi ne mai kima kai yanzu ya dina ganin ka da kima ko daraja matsalar da ake in ba haka ba duk inda ka ga yawanci ana barna a cikin dukkan manufofin da kuma tarayya ko na jiha ko na karamar hukuma da malamai ake da masu sunan malamai ake suna da su ba za su iya faɗa wa mai mulki gaskiya ba saboda kar su faɗa mashi su fata akwai waɗanda Allah ya jarrabe su da cutar su suke kowa zai sai yayi da su ko Allah ba zai da su wasu dai mai mulki yi da su duk abin da za a yi da su in za a je maka a je da su in za a je umara a je da su in za a raba kuloti a raba da su in za a bada mukami a bayar da su in za a yi kaza komai ana yi da kai har wani daga cikin su ke tayewa ana yi da kai ya fi ba a yi da kai ɗaya daga cikin su haka yi nassan tamun bin nas ana yi da kai ya fi ba a yi da kai duk wani ce duk wanda ya kalle ka kai da ake yi da kai dan kuma kaji dan wannan maslahar da wanda ba a yi da shi kuma shi ya bari dan Allah ya san ko kallon ku akai a fuska fuskar wancan ta fita ta albarka kuma ka tambaye sauran mutane ka ce a kalli fuskar ka a kalli fuskar shi sai ka samu fuskar wanda ta fita ta albarka قوله تصلون عليهم أي تدعون لهم كنا مسوء الدعاء شين تصلون عليهم لأن الصلاة بمعنى الدعاء أتك الله ربسي وعن إياض بن همار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول دقى إياض ابن همار يتي ناجما أن الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا سوى أهل الجنة ثلاثة ين الجنة متوقف نبركو ذو سلطان مقتد موفق zo sultanin ma'abucin shugabanci ma'abucin mukami muqsit wanda yake adalci muwaffaq wanda Allah ya dakatar da shi da faɗin gaskiya da aikata gaskiya wannan dan aljanna ne zo sultan ma'abucin mulki muqsit mai adalci muwaffaq wanda aka yi wa zamankata daga tawfiq na farkon su kenan wa rajulun rahimun da mutum mai tausayi raqiqul qalbi mai taushin zuciya li kulli dhi qurba wa muslim ga dukkan wani dan uwa dan dangi makusanci ga dukkan wani musulmi wanda ke yawan tausayin mutane da dan uwan sa da ya sani da wanda bai sani ba kaga an ambaci dan uwa da hakkin dan uwa a wurin ka yafi karfi sama da wanda ba dan uwa ba wa afifun muta'affifun zu'iya wa afifun da mutumin da ke nisantar haram wajen ci ko sha ko sutura ko wurin zama muta'affifun mai kame hannu wanda baya roƙon mutane mai kame kai shi da muta'affif la yas'aluna nasa ilhafa su iyal kuma gashi da yawan iyali kaga yawan iyali ne zai sa ya maula amma kuma tare da haka sai me ba bai ba to waɗannan su ne yan aljanna shugaban da yake adalci yake kwatanta gaskiya wanda Allah ya masa gaban kasa idan Allah ya masa gaban kasa sai kai aikin da ya dace a lokacin da ya dace Allah ya soka mutane su soka idan Allah ya kwace maka gaban kasa ko ka kin aikin da ya dace ko kuma ka yi bayan ya zama latti kaga bai da amfani kenan ya kamata ka yi tun bara bara wancan sai ba ka yi shi ba sai a makare to kaga baka da tofiki duk wanda yake tawfiki zai abin da ya dace a kuma lokacin da ya dace kuma sai kaga Allah ya karkato zakatun duk jama'a suna son shi kuma bayan shi Allah na son shi amma Allah ya fashe maka tawfiki sai ka kasance kullum aka waye gari mutane ba sa kaunar ka bayan kuma shi ubangiji da Allah baya son ka tun tafarkin da kake ba na shi sannan idan Allah ya ba shi gaba tawfiki sai ya zanto duk wanda zai kai masa yi kuma ya kai matsayin ya faɗa masa ya ji ya aikata to mutum ne na gari wanda ba zai faɗa masa ƙarya ba zai masa ba zai masa algushu ba zai faɗe su zai sannan shi kuma duk wanda ya ce yi mutumin da zai ce ya yi din ne da gaske ba wanda zai ce ba to amma da ya sha kuna ce kai rabu da shi ma yana yi din dan ba ka iya shugabanci kai dai sai da wa sai da mutane sarki baya hukunci shi kadai dole sai da yan majalisa dole sai da hakimai dole akwai yan majalisa sarki to waɗannan gwargwadon ingancin su gwargwadon ingancin fada gurgunan lalacewar su gurgunan lalacewar fada haka gwamna baya baya mulki shi kadai sai da yan kabinet din sai da yan majalisar gwamnati sai da yan majalisar zattaswa na jiha ba wai yan majalisa na dokoki ba yan majalisar gwamna duk gwamna a Kano a Jigawa a Katsina a Bauchi a Zamfara a ina ne duk inda yake baya iya tafiyar da mulki shi kadai sai da sai da wannan idan Allah maka gaban kasar sai a haɗa ka da kwarara masu jin tausayin talakawa yadda kake ji masu jin tsoron Allah yadda kake ji masu son gaskiya da alheri yadda kake so saboda haka da ka ce da kun zartar za a yi suna kokarin su riga ka zartarwa suna kokarin su riga ka aikatawa amma idan Allah ya kwace maka tauhidi sai hada ka da ba na ba ko an ce ai alkhairi ba za a yi ba in kuma ka manta ba za su zartar da kai ba in ka tuno ai ba za su taimake kaga wannan shine karshen tashin hankali a wurin mai mulki shi yasa wajibi ne ga dukkan wanda Allah ya yi shugabanci ya rinka neman shawara mutane ne dan shi mutum na gari kullum baya kai kansa wajen ka a matsayin ka na mai mulki shi yakan koma gefe guda ne kai da zaka je ka neme shi a gidansa a garinsa a unguwarsa kuma babu yadda za a kuma manzon Allah gaba ɗaya ka ce ba mutumin kirki ba zai yi ba duk yadda duniya ta lalace a kowane gari akwai masu son gaskiya akwai masu son rikon amana akwai burbushi na mutanen kirki kuma yan ana neman su za a samu babbar shaida akan wannan layin ku na kasuwa idan na gana tambaye kana da Allah a cikin duk layin nan wanne ne kake ganin mutumin kirki eh ai gaskiya a nan gurin dai mu dai ba mu da kaman wani ashe ana samu a unguwar kuma za a samu a garin kuma za a samu ashe akwai da za ka samu mutanen kirki ba sai wanda ya je bai sai ai ga mu ai mu ne masu sanka ai mu muke kaza ai mu muke kaza mu muke kaza waɗannan ma'ana waɗanda su kawai su suke samu biyan bukatar su to idan Allah bai mai mulki ga manka kadar yake neman mutanen kirki da kansa ya ci shawarar su shi kenan kuma ya aiwatar da abin da ya kamata ya aiwatar a kuma lokacin da ya kamata ya aiwatar to fatan mu ubangiji subhanahu wata'ala ya arzuta mu da shugabanni na gari masu tsoron Allah wanda muke da su kuma ubangiji da Allah shi gyara mana su ya sa musu tsoron Allah ya sa musu takawa ya sa musu kishi da kuma san gyara a cikin zukatan su ya raba su da balagurban waɗanda suke tare su suke cutar da su wanda su ba su sani ba wallahi ba'ala wasu alaikum Allah ya wajen alwala ya manta da baya na farko ya ce satin da ya wuce an kawo kissar zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama garin ta'if da irin abin da aka yi masa kuma da yadda mala'ika da ke kula da duwatsu ya zo ya ce Allah ya turo shi idan ya yarda a kifar da mutanen ko a sa dutse a kansu amma manzan Allah ya haƙuri ya jure yace to gashi ko mun karanta a cikin alkur'ani mai girma annabi nuhu ya yi addu'a ta kare dangi a kan mutanensa yana cewa rabbi la tazar al ardi min al kafirin da yara wato abin da yake so ya ce kamar shi annabi nuhu bai yi hakuri ba kenan to karin bayani a nan gudun shine ka gane cewa annabi nuhu bai yi waccan addu'a ba sai bayan da Allah ya masa wahayi cewa to fa ba wanda zai ƙara yin imani a cikin mutanenka iya wanda ka samu shi kenan yanzu ko ka tsaya a duniya ka ci gaba da wa'azi ba wanda zai wannan suratul hud ta nuna haka wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana wala ta sai izma kanu yafalu mun yi wahayi zuwa ga annabi nuhu cewa daga ba wanda zai ƙara imani cikin mutanen ka sai wanda dama sun ya riga yayi to daga nan ne sai ce rabbi la tazar al ardi min al kafirin da yara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yabdu illa fajiran kafara kaga kenan hakuri ya ci gaba da hakuri ko me amfanin sa shi ko manzo Allah ya riga ya faɗi bayanin sa aka ce a halakar da zuci a'a ina fatan a cikin tsuzan su a samu wanda zai imani kuma haka ne an samu wanda suka imani a cikin tsuzan su wanda ya ce da Allah ka yi nasiha ga waɗansu daga cikin samari ahalu sunna da suke zuwa zance wajen 'yan mata ko sun san ba auren su za su yi ba har so 'yan matan su yaudar da su wannan kan bai halatta ba ka je zance wurin mace da nufin ita tana nufin za ta aure ka kuma ka san ba auren ta za ta yi ba wannan bai halatta ba domin halatta maka kallanta da yin magana da ita don an halatta maka ne inda nufin aure ne in ba nufin aure a ciki bai halatta ba sai ka hakuri har sai lokacin da ka aure kuma babu wani alkhairi a cikin zuwan idan ka je wannan yace na neman ƙarin bayani dangane da hadisin da Imam Bukhari ya cikin Adabul Mufrad wanda manzo Allah ke cewa aqilu zawil hayati asaratihim abinda hadisin ke cewa ma'abuta kamala ku yafe musu kurakuransu tuntuban da suka yi ko kawar da kai karku ku ambace shi zawal hay'at ana nufin mutanen da a zahiri suke da rinjayen aikin alkhairi sawa'un shugabanni ne mabiya ne malamai ne sarakuna ne a zahiri aikinsa na alkhairi yana da yawa to sai aka samu wani kuskure nan da can to kada ka mayar da kuskurensa abin tattaunawar ka yafe wannan kuskuren ka kawar da kai daga kuskuren tunda yana da rinjayen mai aikin alkhairi da hadisin ke nufi kenan baya magana akan shugabanni kadai yana magana akan zawil hay'at zawil hay'at kuma sune mutanen da suke ma'abuta kamala fi zahir a zahirin su suna da kamala kila cikin shugabanni ne masu mukami kila ba cikin shugabanni ba ne kila cikin 'yan siyasa ne cikin sarakuna ne a cikin malamai ne cikin mutane ne wanda ba su da kowane irin nau'i na mulki amma dai suna da kamala to idan suka yi kuskure to sai ku yafe wa kuskuren su saboda me rinjayen aikin alkhairi da suke da shi wannan na magana cewa mace ce ba ta da aure kuma sha'awa tana yawan damunta sakamakon haka sai take amfani da wani abu da take sawa a gabanta dan tardaya a zuciyarta kamar namiji na saduwa da ita har ta samu ta biya bukatarta hakan da take ya halatta hakan ba daidai ba ne ba da haka bai kamata ta rinka yin hakan ba ta ci gaba da roƙon Allah ubangiji ta Allah ya ta miji na gari mu ma nan muna roƙa mata ubangiji ta Allah ya ta miji na gari dan ta fita daga cikin halin da take amma alal ya nuna tana cikin tsoron Allah tun da har wato bata je ta aikata suna ba muna fatan ubangiji ta Allah ya ci gaba da tsare mata mutuncinta kuma Allah ya ba ta miji na gari mutum ne yana da kuɗi kuma sun kai kaza ga fidas din ya rubuta uku ya yi sufuli sufuli sufuli sufuli sufuli guda biyar to amma inda ya rubutu ya rikitar da ne da ya yi uku din sai ya yi abin nan sai ya yi kwama sai ya je wancan zero zero din can su kadai kaga zai su bar kamar dubu uku kenan in dubu uku ne kuma sifilin ya yi yawa amma kuma in ba dubu uku ne da ya kamata kwama din ta je gaban sifili na ɗaya ko sifili na biyu in gaban sifili na ɗaya take to kaga zama dubu talatin dubu talatin kuma babu zakka in gaban sifili na biyu take ya zama dubu ɗari uku to dubu ɗari uku kuma akwai zakka da ka in kuɗinka dubu talatin ne babu zakka amma in dubu ɗari uku ne to akwai zakka to kila kuma ya rage yawan sifilin miliyan uku ne saboda haka kuɗin ko dai su zama dubu uku ko dubu talatin ko dubu ɗari uku ko miliyan uku to idan kuɗinka dubu uku ne ko dubu talatin ne kaga babu zakka idan kudin ka dubu ɗari uku ne ko miliyan uku to kaga akwai zakka kenan kuma abin da zaka bayar shine ɗaya cikin arba'in na wannan adadin kudin ɗaya cikin arba'in din su kaga idan kudi naira dubu ɗari uku ne kaga zakkar su shine naira dubu bakwai da ɗari biyar shine ɗaya cikin arba'in din su haka ne ko dubu bakwai da ɗari biyar shine zakkar su idan kuma sun kai miliyan uku kaga zakar su shine dubu saba'in da biyar miliyan uku ba kaga zakka ba ta da yawa ma'ana dubu saba'in da biyar zaka bayar in kana da miliyan uku domin miliyan ɗaya ɗaya cikin arba'in da shine dubu ashirin da biyar miliyan biyu kaga dubu hamsin kenan miliyan uku kaga dubu saba'in da biyar wannan shine abin da zaka bayar na zakka kaga ba ta kana sun karya ba in mutum ya yaki da shaidan ya yaki da zuciyarsa kenan wa man yuka shu nafsihi ka ulaika kule wuce duk wanda ya yaki kwaɗayen zuciyarsa to wannan su ne masu rabota ranar tashin kiyama wannan ya kamata a faɗakar dangane da mutanen ƙasar denmark da wata jarida ta wulakanta addinin musulunci ta hanyar yin katun da ya shafi manzo sallallahu alaihi wasallam waɗannan ababai kakan kyale su ne ga wanda ya ji tunda ba a kasar ka aka yi su ba kuma da tazara yaɗa abin kansa kamar ƙara fito da abin nan idan muka yi tara a nan gurin mutanen kasar denmark ba za su ji ba inda a ce inda a ce za mu yi wani taro ne na 'yan jarida da sunan wata kungiya ta addini mai karfi wadda za ta raba bayanai ga jaridu kuma a buga kaga zai shiga intanet har mutanen kasar denmark su gan musulman najeriya ma sun yi kururuwa amma in mu muka muka yi a nan gurin wanda bai sallah ba ba ka faɗa masa ka kona masa rai shi wanda ya barna ko bai ji mai kai ba ina ba ta fahimta to wani lokaci shi sa kake ganin wani abin da ake shi a mataki na duniya ba wai dan baka san shi ba ka san ya faru amma sai kai shiru a kansa dan na kanto shi bai da alkhairi ba dukan kawai mutum zai na kanto ba yakan lura abin da ya dace da maslahar da'awa ko rashin maslahar ta wannan yana kula da dabbobi in na fahimci tambayar sa amma mai dabbobin sai ba da abincin da ba zai ishi dabbobin ba kuma ya rika nuna cewa wannan kadan kadan zan za a rika ba su shi kuma yanzu ya ji wannan hadisin yanzu ya zai kenan sai ka je ka je da shi wannan hadisin ko ka sai kasa din ka je ka ga masa ko ba haka ba wato yawanci mukan yi sakaci dangane da da'awa yanzu ku lura adadin da duk suke zuwa makaranta ba sai nan makarantar ba ba sai nan masallacin ba kowane masallaci kowane malami da yake karatu adadin mutanen da suke zuwa karatu shine hakikanin adadin da ya kamata a ce sun halarta na musulmai ba shine ba amma ku da Allah yawa gaban katar ku ne kuke halarta to sannan akwai danginka da yan uwanka da makwabtanka da naka naka wanda ya kamata su kullum sun san zaka tafi kuma sun san ka dawo kuma ba sa kishin zuci shekara biyar haka ake yi kai kana zuwa su ba sa zuwa to kai wani yunkuri kai na su ji abin da ka ji kila ka jawo su shi ya fa alkhairi kila ka kasa jawo su ba zai zama zo ba amma abin da ka ji wajen tattaunawa ko da hira ne ka shigar masa da shi ba sai ka nuna masa na zo ne in karantar da kai ba dan sai wani girman kai zo akhazatul izzatu bil ismi sai zo wani jiji da ka a ah, ya karantar da ni amma ta hanyar hira kana jajjefa abin da ka ji ka ka zama kana isar da wannan sabon kai ma manzo Allah da ma yace ballighu anni wala aya ba sai ka kafa membari ba ka zama shugaban majalisi ka shigar ta wannan kila kasar din kasa ya kaje kewa mutum to kaga shi ma zai ci da kansa kuma shi kadai kuma ya ci cikakken sakon ba kila kamar yadda in kai zaka isar ba duka zaka iya bashi cikakke ba dan ba za ka za yi karatun awa ɗaya da rabi ka je ka biya wa dukkan mutane kai ma sai ka yi awa ɗaya da rabi kana yi ba za ka iya ba ba kuma zai rufu ba gaba ɗaya ba <laughs> to shine alkhairin da ke cikin wanda ka ga lalle akwai buƙatar ya san hukunci kaza kuma Allah bai karkata zuciyar sai je masallacin da ake yi ba kai ka sai kasar ka bashi sai kaga shi kuma shi ma ya karu to ta hanyar haka dai ake samun ilimi ya da tsakankanin jama'a wannan yace kullukum ra'in hadisin wannan ya nuna kenan ita mace ba ta yin shugabanci sai na gida sai ka ci abin da manzo Allah ya nuna ka kai magana ta da ta kare mace kan ba ta yin shugabanci sai na gida wannan yake cewa wa ce idan ka aure mace a gidan wadata sai ka wadatar da ita da irin abin da ke gidansu ba gaskiya bane ka ce da ita abin da yake shine ya karfin ka ah, to idan gidansu gidan wadata ne kai baka da wadatar ya zaka kai ciko kai sata kai ciko akwai da zaka kai Allah yake wa magana daidai samun ka ba daidai samun gidansu ba haka aya ta nuna cikin suratul salat liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qadara alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah

din haka ne Allah ya rubuta ba haka za a yi sai a kuma tsawon wani bujiri a cikin ya zama wallahi abin da yake daban tsoro a cikin wannan lokaci da muke ciki don mutumin da yake kimanta ilimi ya san mutuncinsa ya san mutuncin hadisan manzon Allah sallallahu kuma yake jin yadda ake sarrafa waɗansu ayoyi ko hadisi ta kafofin watsa labarai abin da ya kona masa to amma ya ka iya abin da za ka iya shine dan abin da ka sani ka yada shi tun da ake ba taɓa daina yaƙi ba tsakanin ƙarya da gaskiya tun daga lokacin da Allah ya halicci annabi Adam zuwa yau tun daga lokacin yaƙi ya fara tsakanin ƙarya da gaskiya gaskiyar annabi Adam a gefe ɗaya ɗayan kuma gefe ba Iblis tun a cikin aljanna suka fara har aka rikito ƙasa qul nahbitu min hajami'a kuma Allah ce ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi har ta ci kiyama haka za a ci gaba da yi kai da ka san gaskiya ka faɗe ta wani kuma ya je faɗi ƙarya babu yadda ka iya da ranka kace ba zai bada kariya ba sannan gwargwadon gurbacewar zamani gwargwadon yadda kimar kariya take gwargwadon yadda zamani kuma yake yawan kyau gwargwadon yadda kimar gaskiya take kuma gwargwadon yadda mutane garin environment din suke idan sun zama mutanen kirki su kimanta gaskiya in sun zama mutanen kirki ba su kimanta kariya gwamnati Allah ya nuna daga cikin alamomin tashin kiyama arruwai biza za ta yi magana arruwai biza ba ta dabba ba ce ba an fassara ta cikin hadisi da cewa arrujul kafir ya takallama fi amril amma mutum da kanta ce ba kowa kowa ba ba wani karatu ne ba ba bai bi ita ba ya rinka magana a madadin dukkan musulmi shi kadai wani ma bai karatun addinin ba kawai marubuci ne ya rinka magana a madadin dukkan musulmi ka duba lokacin da magana shari'a ta zo a nan kasa mutane nawa suka rika rubuce rubuce a cikin jarida su hira a mataki na gida a mataki na waje suna magana a madadin musulunci da musulmai a madadin Allah da manzansa ce haka za a yi ba haka za a yi ba kaza kaza ko ba karatu kai na addini ba to wannan alama ce ta tashin kiyama babu yadda ka iya sai ta babu yadda ka iya sai dai abin da yake wajibi a irin nan shine duk wanda Allah ya sanar da shi gaskiya dole ne ya yi bayanin ya kuma bayar da lokaci gurgudun yadda zai iya yi bayani kan kuma ya dauka cewa zai samu mataimaka ne za su yi masa yawa mutane ba su taimakon ka in kana alkhairi sai kana sharri wannan ɗabi'ar dan adam haka take idan ka zo garin nan kai malamin hadisi ne malamin tafsiri ne malamin tauhidi ne da kuma wani makaɗi ya shigo dan wasan kwaikwayo sai ya fi ka mataimaka haka ne ko ba ka wani duk garin da ka je haka ne kafin ka samu mataimaka alkhairi sai ka samu mataimaka sharri sannan duk mai mulki